kamar dai da yadda rahotanni ke nunawa maharban sun yi aron gama ne da 'yan boko haram a wani kauye da ke kusa da lasa a iyakan jihohin borno da adamawa lamarin da ya kai aka samu asarar rayuka tsakanin bangarorin biyu wannan mako na zuwa ne yayin da fa bayanai ma ke nuni cewa mayakan boko haram na ko da salo a har-harin da suke kaiwa a wasu kayuka na waɗannan jihohin biyu da yake karin haske jim kaɗan da kawo gawakin maharba hudun da suka rasa ransu yayin wannan fafatawa malam salihu buba wakinsom da ke zama jami'in mulki na kungiyar maharban jihar adamawa ya ce sun musu kofar rago ne to amma su ma sun samu nasara na kashe 'yan boko haram da dama wato boko haram suka shigo lasa sai sun samu manyan mutanenmu mu maharbi sun yi encounter da su sosai yadda ya kamata daga jiya dai sun yi nasara sun kashe goma sha shida sai yau ne da safe sun sake fitowa da suka fito kuma mutane mu ba su duka ba yara hudu ne kawai sai suka bi su Ah, hududin nan sun yi kokari sun yi nasara sun kashe kuma yau din takwas sha shida jiya yau takwas wato ya tashi ashirin da hudu shi ne su ma sun yi nasara sun samu mutanen nan guda hudu nan suka ɗauke su eto eh an sanar masu su dan sandan ciki wato ss yanzu kenan maza mu je gurin su mu kai gawakin nan guda hudu su kalla kamin nan mu san menene za mu iya yi da ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi ganin haske ba game da wannan hari to amma kuma wannan kona zuwa ne yayin da ma ke kammala wani taron masu ruwa da tsaki kan harkar tsaro da jami'ar Modibo Adama tare da haɗin gwiwar shekwata tsaron Najeriya suka shirya a yola kan matsalar tsaro a yankunan tafkin Chadi to ko mai masana haka tsaro ma ke cewa ne game da wannan sabon barazana da yan Boko Haram ke yi a yanzu Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masani haka tsaro ne a kasar ya ko ba da shawarar cewa abin da ke tafe shine ya zama tilas wa gwamnatin tarayya su ƙara ma'aikata na tsaro ba a bar su suna zama a cikin bariki ba na biyu ya zama tilas wa gwamnatin tarayya ta ƙara ingantattun makamai daga wadda take can da da wadda take yake hannu a yanzu. Na uku ya zama tilas wa gwamnatin tarayya ta sauya waɗanda suka tafi suna yakin nan suka daɗe dama a tsari irin na tsaro ba a tura mayaki ya tafi ya daɗe a guri don kar a samu sabo tsakaninsa da waɗanda ake hamayya da su sai a sake kawo sababbi waɗanda za su iya yin wannan a ƙarshe har yanzu zuciya na yana gaya min cewa abin da ya rage kashi ɗaya ne bisa ɗari kashi ɗari ba ɗaya an riga an karɓa maganan cewa za su kafa daula har abadan ba zai sake faruwa ba kuma a tsoronsu su su waɗanda suke kai harin nan sun riga sun san an an kewaye su kamar suna faɗan kwatar rai ne wadda rai ɗin na ko ba yadda za su yi hukumomin tsaro dai a kullun kira suke ga jama'a da suke ba da rahoton duk wani abin da ba su amince da shi ba SP Usman Abubakar shi shine kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa ya buƙaci al'umma ne da suke ba su haɗin kai mu hada ma su yi hakuri su eh, bude idon su su san abin da muke dinnan muna so mu kawo sauki ne al'umma gaba daya mu zo da mu yi aiki domin mu ce da adamawa gaba domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya mai lumana domin kowa ya ci gaba da ayyukan shi da sana'o'in shi a cikin kwanciyar hankali da lumana. SP Usman Abubakar kenan kakakin nan 'yan sandan jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.